Jama'a masu kallo da saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri wanda ni na Fisa da saba gabatar muku da shi a daidai wannan lokacin. To a shirinmu da ya gabata idan ba ku manta ba kuna biye da ni na yi magana akan mahimmancin tsarki da ruwan dumi yadda za ki kama ruwan dumi a matsayin abin da za ki rinka tsarki da shi a kowane wani lokaci wanda zai dawo miki da ni'imanki sannan na yi bayani akan amfani da ruwan ganyen magarya wato ki tafasa shi ki kasance shi ma kina amfani da shi a matsayin abin da zaki rinka tsarki da shi na kuma yi bayani akan na kuma yi bayani na zaran sa okay to na kuma bayani okay na kuma yi bayani akan tsarki da ruwan ruwan fari ki samu shi ma fari ki tsaftace shi ki tafasa ya zama abin da zaki rinka tsarki da shi a koda wani lokaci to a yau kuma zan daura yana da kyau mace ta rika zuma zuma a matsayin abin da za ki rinka amfani da shi ta wurin sha ya kamata ki samu zuma ki rinka shan shi sau uku a rana ki sha da safe ki sha da rana ki sha da daddare ana so idan za ki sha da safe ya zama da kafin ki ci komai kin zuba a babban cokali kin sha shi ma wannan yana dawo ma mace da ni'imanta sannan a yayin da muke al'ada akwai ni'imar da muke rasawa a wannan lokacin to a yayin da ke shan wannan zuma yana dawo miki da ni'imar da kika rasa a lokacin al'adarki sannan akwai kankana da madara shi wannan zaki amfani da shi ne bayan kin gama al'adarki saboda ana rasa ni'ima sosai a yayin da ake cikin al'ada to idan kin gama zaki samu kankananki ba wai sai lallai kin samu kin same shi da yawa ba a'a cikin kuɗin ki kalilan kin ga kankananki, za ki iya samun kankananki ta naira hamsin madara kin samu madaran gwangwani ta ruwa shi ma baya wuce ɗari da hamsin kin ga kin hada ɗari biyu kenan kankane ki kin samu kin samu tsaftataccen roban ki kin yayyanka kin zuba shi a ciki kin kawo madaran ki kin fasa kin zuba ki gauraya ki shanye to wannan yana saurin dawo ma mace da ni'ima a yayin da kika gama al'adan ki sannan kuma akwai haɗi da zaki yi da kankana da kokumba shi wannan kankanan shi ma zaki samu ki yayyanka idan kina so zaki haɗa da ƙwallon, saboda shi ma kwallon shi yana da amfani ba abu da zaki watsar bane idan kuma ba kya so zaki iya cire 'ya'yan kankanin za ki yayyanka shi shi ma ki samu kokumban ki ki gyara shi ki wanke ki yayyanka ki sa a abin nika wato blender ki sa ki markaɗa shi ki sha shi ma wannan yana dawo ma mace da ni'ima sosai yana dawo ma kuma da ni'ima a jikin 'ya mace to wayannan hanyoyi ne mafi sauki da za ki yi amfani da su ki ga kaman kokumba shi ma za ki same shi kan naira hamsin shi ma kankanin ki kin haɗa duka dai hanyoyi mafi sauki ne wanda za ki gyara jikinki saboda mu burinmu a koda yaushe kowace mace ta kasance tauraruwa a idan mijinta kuma ta kasance abin alfahari a gurin ta kun san mata sai da kwalliya kuma sai da ba da fatan duka abubuwan da muke faɗi za ku ji za kuma ku gani kuma tare da amfani da shi kuma za ku gwada na gode ku tara a shiri na gaba don jin kuma wace irin tsaraba nake ɗaukar muku da shi na gode ta ku har kullum na fi sake muku fatan alheri sai an jima